Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu barkamu da sake saduwa da ku a cikin kashi na biyu na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna malamai ko 'yan ciwa-ciwa. Idan ba ku manta ba a cikin kashin farko na wasan kun ji yadda malama zubaida wato sabuwar shugabar makarantar hikima da ke taka lafiya wadda kuma ta samu ƙarin girma ta yanke jiki ta faɗi a lokacin da take jawabi a bikin ranar iyaye mun ji kuma yadda abin ya bayyana cewa guba aka sa mata to ko ina aka tsaya a binciken wannan lamari shin ko zuwa yanzu 'yan sanda sun samu wani tudun dafawa a cikin kashin namu na yau mai taken bin diddigi za mu haɗu da shema'u ɗaliba mai koyon aikin malanta a makarantar hikima a yayin da speto yakubu yake yi mata tambayoyi yawwa ko za ki iya faɗa min menene sunanki eh suna na shema'u <clears throat> suna na shema'u aminu afon ba komai ko zan iya kiranki da shema'u <laughs> ƙwarai kuwa ya eh, kyau to da farko ina so in jawo hankalinki cewa tambayoyin da zan yi miki na mai gaba ɗaya ne kusan ma dai su muka yi ma kowa don haka karki sa wata damuwa a tattare da ki aikin gane ko na gane ba damuwa ko za ki iya gaya min tun yaushe kika fara aiki a wannan makarantar yau wata na ɗaya kenan to yaya dangantakar ku take da malama zubaida tun da kika zo wannan makarantar zan iya cewa kyakkyawar dangantaka ce me yasa ka tambaya so muke mu tabbatar da shige da ficenta kafin a sa mata gobar ko kin taɓa lura da wani abun da ya jawo ki a kwanaki ko makonni kafin faruwan abun? kamar me fa komai ma misali yadda take gudanar da aikinta ko tana cikin damuwa ko gajiya ko hayaniya da wani kai ko ma dai menene da kika lura da shi a'a ni iya abin da na sani shine kafin ta samu ƙarin girma sai da ta yi maganin wasu daga cikin 'yan takarar da suke son kujera me kike nufi su da ta maganin wasu a satina na farko a nan na ji wasu abokan aikinta suna korafi me suke cewa korafi suke cewa malama mai takalmin karfe bata cancanci ta samu wannan mukamin ba tunda akwai waɗanda suka fi ta kwarewa sun ce wai malama saude da malam ko ba haka bane sun fi ta kwarewa don haka su suka fi cancanta malam ko ba haka bane wani na kuma malam ko ba haka bane ab malam tanimu kowa haka yake kiransa da malam ko ba haka bane to na fahimta ko kin san dalilin da ya sa ba sa san malama idan ta zama shugabar makarantar na ji wani ma yana cewa wai kullum ita nuna take ita salaha ce kuma ba ta da daɗin ma'amala sun yi korafin cewa idan dai tunani take za ta kawo sauyi a makarantar hikima to za ta sha mamaki me yake tsammani suke nufi da kawo sauyi akan me kuma suke magana ina tsammanin suna magana ne akan magudin jarabawa da kuma sauran hanyoyin cuwa-cuwa a makarantar hikima ita malama zubaida tana kyamar abin sosai kuma ta yi alkawarin wargaza harkar haka bai yi wa wasu malaman daɗi ba to wani mataki ta ɗauka kan abin ban sani ba takamaimai amma na ji malama zubaida tana cewa abin ya damu wasu iyayen yara domin sakamakon da suke samu bai yi daidai da ƙoƙarinsu ba na gane ba wani abin da kika tuna kuma babu wani abu kuma speto yakubu dai ya taman tambayoyi har na tsawon awa guda ba ku ji yadda na ji daɗi ba a lokacin da ya gama na tafi gida sai dai kuma ba a daɗe ba muka sake haɗuwa da feta an wayi gari da hantsi kuma saboda na yi dogon bacci har na makara zuwa wurin aiki a makaranta na jiƙe da gumi sharkaf na ɗan waske don kada malam adam ya gane na makara amma sai kawai na ji hantata tana kadawa a lokacin da na hango shi a tsakiyar filin makaranta yana kada kararrawa a tare da shi kuma gaspeto yakubu da kuma wasu 'yan sanda guda biyu ɗaya mace ɗayan kuma namiji sai dai kuma ban ji koɗar ba ga alamu dai akwai wani batu mai muhimmanci a ransa yawwa kowa ya zo kowa ya zo ku zo ku tare a nan filin makaranta madala a yi shiru kowa ya shiru na gode kamar yadda kuka sani shugabanmu malama zubaida tana asibiti a yi shiru ya isa haka 'yan sanda sun shaida mana cewa wani ne ya yi kokarin sa mata guba kowa ya yi shiru ku dakata haka ya isa wato a yanzu haka 'yan sanda suna ci gaba da bincike a gaskiya ma dai suna buƙatar yi wa wasu daga cikin ku tambayoyi don haka ina roƙonku da ku ba su haɗin kai ya isa haka ya isa ba wai suna zarginku ba ne so suke yi su ji ta bakinku da kuma kowani ya ga wani abu da zai taimaka musu wajen gano bakin zaren wani al'amari don haka za ku ba da haɗin kai wannan bawan allah kuma da kuke gani tare da ni sunansa speto yakubu ya zo ne da mutanensa don gudanar da bincike don haka yanzu kirawo shi ya ce wani abu um, nagode nagode ah, kamar yadda malam adam ya faɗa mun zo nan ne ba don mu ɗora laifi a kanku ba mun zo ne kawai don mu yi muku wasu 'yan tambayoyi saboda haka babu wani abin fargaba a ciki amma idan kun san wani abin da zai taimaka mana wajen warware wannan matsala to ku sanar da mu na gode to shi kenan kowa ya tafi aji a cikin layi sufeto yakubu da mutanensa za su dinga kiran ku ofis din za su yi muku tambayoyi kun gane ko? Eh, Mala Adam, ko zan iya ko za ki iya mai malama shema'u gani ne cewa yawancin ɗaliban nan suna da ƙarancin shekaru kuma akwai buƙatar malami ya raka su saboda doka ta ce idan za a yi wa ƙaramin yaro tambayoyi dole sai an sa wani babba ya raka shi mm, kuma haka ne gaske ki ne shema'u abin da yake so da ku malama shema'u ko wani malamin zai dinga bin ku ɗakin da za a muku tambayoyi ya zauna tare da ku kowa ya tafi aji kafin lokacin da darussan yamma sai na ɗanyi tattaki cikin harabar makaranta lokacin da na isa filin ƙwallo sai na ga baraka da hansatu waɗanda 'yan mata ne 'yan shekara sha shida shida da suke shekarar ƙarshe ta karatunsu na iske su suna zaune a kan benci sun juya mini baya suna cikin wata muhimmiyar hira a tsakaninsu sai na yi sanda kusa da su na ɓuye a bayan wata bishiya san ba zan yi ba ni ba zan iya ba kina jina ko hansatu dole ne mu bari haka idan ba kina so kaina ya buga ba haba baraka na san yadda kike ji ni ma ina jin irin haka amma me za mu iya yi a kai babu wanda za mu iya faɗawa baki ji abin da ya ce ba idan muka faɗa wani sai ya tabbatar da mun faɗi jarabawa tabbas tabbas ina son na ci jarabawa amma dai kai kuwa dole mu yi abin da ya ce dole mu kyautata masa kuma kana faɗa wa kowa kuma ma ko mun faɗa ba wanda zai yarda da abin da muka ci. ya ki ji baraka ki sani fa abin na dan wani lokaci ne kawai da zarar mun shiga jami'a ba wata damuwa a gaba ke ba kya ganin mutumin nan shekarunsa ɗaya da babana me iyayena za su ce idan suka samu labari ke bakin san halin babana na rantse kashe ni zai yi wannan ma shi dalilin da yasa ba za mu faɗa wa kowa ba kai na ina ma a ce na yi wani abu tun farko na kare kaina amma dai tsoro ya hana ni ban san cewa abin zai ci gaba aka ba gaskiya ni ina so na daina yan matan biyu sun shiga cikin wani mawuyacin hali anya kuwa ba abin da nake tunani suke magana ya faru ba kuwa daga irin hirarsu sun sa mini shakku amma kuma jikina ya bani anya ba wani bane a cikin makarantar nan ya tasa yaran nan a gaba ba kuwa yake bata su da nufin ba su makin jarabawa mai kyau fata nake ba abin da nake zato ne zai tabbata ba amma dai wannan tunanin da nake ba shi da kyau wannan wani mugun mafarki ne a baya na so na tattauna da su don na ji gaskiyar abin dole na taimaka waɗannan 'yan mata amma kuma suna gani na sai kowace ta kama gabanta tun ma kafin na ce musu wani abu idan har zargin da nake ya tabbata na san irin ukubar da suke ciki ni kaina na taɓa samun kaina a irin wannan halin da suka samu kansu Da wannan abu da Shema'u ta bankaɗo muka kawo ƙarshen wannan kashi na wasan malamai ko 'yan ciwa-ciwa ga wasu tambayoyi da ya kamata mu yi. Shin ko 'yan sanda za su iya gano wanda ya sa wa malama zubai da guba? Ko an ci zarafin waɗannan 'yan mata? Idan har kuna son amsoshin waɗannan tambayoyi, sai ku kasance da mu a cikin kashi na gaba. Idan kuma kuna son ku sake sauraron wannan kashi kai tsaye, ku ziyarci adireshin mu na yanar gizo, wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka. Haka kuma kuna iya ziyartar shafinmu na sada zumunta na Facebook. Kafin shiri na gaba, ku kasance lafiya. gallee